a daidai wannan rana da juma'a allah mulkin sarki ya tara mu a wannan masallaci na ashar zani a wannan cibiyar ashar zani tare da kuma da malamin a shek lawal abubakar shair limamin masallacin juma'a na hannun suna na farko a kirkarmu wanda yana tare da mu da zai gabatar da sallah a masallacin rabi'a yanzu kuma insha Allah ta'ala zai gabatar da ainihin muhadara wannan masallaci kamar yadda gobe a daidai irin wannan lokacin zai san masallacin sola da ke kuma gobe insha Allah ya bata gobe ranar yana da daidai irin wannan lokacin zai gabatar da ita a masallacin ah, بارك الله إن شاء الله تعالى نفرقون أن نفرق سنة الخير سودة أن أكثر أن تنفذ سنوات وجعل ينقل من سنوات an je a kai gyara a cikin fara sanarwa za a ka da yau kuma haka da za samu da an bada sanarwar cewa can masallacin fara sanarwa da yau kuma ga shi an dawo nan za a samu shirin da sun hausu bi da tunatan sai mu ne su da hanci nan muna mai kuma a kuri saboda wannan canjin shawara amma da kuma yadda kuma kuri haka kare yau nan gobe kuma masallacin sola sai kuma ranar lahadi masallacin bayan kallahu sannan sai da malam sai gabatar kuma a masallacin shaka kuma kan mamu kuma su rari ba إن شاء الله تعالى شكرا وليك على الآن بعد ذلك بعد الوقت إن شاء الله تعالى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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da haduwa a wannan marike na juma'a daren asabar 17 ga watan sha'ban a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kamar yadda dan uwa mai gabatarwa ya gabatar a wannan cibiya mai albarka ta shek bafaimin allah ya ji kansa da rahama a wannan masallaci a ƙarƙashin wannan cibiya a wannan gari na zamfara jihar gusau arewacin najeriya abinda zan gabatar kamar wani samari ne ko mulakhas ko takaice jawabi